sakataren majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna malam yusuf yakub alrigasiyu ne dai ya yi wa manema labaru karin haske a lokacin wani taron gaggawa na ita wannan majalisa da aka yi a garin kaduna babban al'amarin da ya mana ita mana hankali shine yadda yake cewa akwai wani shiri wadda ake yi domin a afkawa ainihin wato fastoci ko kristoci a jihar kaduna to wannan maganan ya ta mana hankali bisa muke ci muke so mu ji hankalinsa mu mu ji hankalin hukumar tsaro da kuma jan gwamnatin jihar Kaduna da gwamnatin Najeriya cewar idan suka bari ana irin wannan maganganun ba su ɗauki mataki ba to duk abin da ba su kuka da kansu a matsayin ne shugaba ya kamata ya nuna abin na matsayin matsala ne na tsaro na jihar Kaduna ba matsala bane na kristoci kawai musulmai a birnin Gwari kwanan nan an kashe wajen 22 a hanyar Abuja an kashe mana profesa an kashe mana wani a hanyar kaciya duka ba mu fito butu mun ce wai a ai gashi nan kawai ana kashe musulmai bane domin mun san cewa cikin wannan masu aikin nan ta'addancin nan akwai kristoci akwai musulmai kuma cikin wannan ake kashe akwai musulmai akwai kristoci to da abu ne na matsalan tsaro ne ba matsalan addini amma mun gani kamar yana so amfani da addini ya cimma manufarsa na sa limamin masallacin rimi imam musa tanimu shine ya magana da yawun limamai a wurin wannan taro kuma ya nuna damuwa game da yadda aka saka addini akan sace mutane a wannan jiha ta Kaduna. Ya mance limaman da aka kama rututu ga Farfesu Halima wanda aka kashe ga wannan makarancin Alkur'ani mu mahaddaci Ahmad Suleiman Kano ne mun taba magana cewa an kama musulmai ne amma kan ce ne wannan abin da ake da muke faɗa hudubobi da jawabai ga muke al'umma cewa wannan abubuwa ta'addanci din na a daina shi domin a sami zaman lafiya amma ka zo ka ce wai kiristoci ake ma shi yasa magana ta ba mu haushi amma da ya magana wannan ta'addanci babu kyau yana kiran gwamnati ta miƙe tsaye domin ta kare wannan lagon ta'addanci shi kenan za mu ce yayi daidai magana amma ka ce kiristoci kada ake ma so suwa ke yi kenan ba raka wannan magana na shi ta ba ta daɗi ba ma magana ne zaman lafiya ba to sai dai shugaban kungiyar kiristocin ta jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayab ya ce ɗaukar nauyin kungiyar limaman da aka yi ne ya sa ta jirkita ma'anar bayanin da ya yi ba su ma karanta me na faɗa ba ba su ba saurari abin da na faɗa ba ya zan ce da cewa kristoci kadai ake ake sata bayan na san musulmai da dama da aka sace su na rado na musu jaje su karanta abin da na faɗa babu kalma ɗaya da ya ce kristoci kadai amma mutum ne yana gidan shi gidan shi na cin wuta sun yi ku zo ku zo ku zo gidan yana cin wuta gidan na cin wuta za a ce a don me ka ce gidan ka na cin wuta ka ce gidan mu na cin wuta a ni ba gidan ka na cin wuta ba idan na je kuka na ce gidan ka na cin wuta sai ka ce gidan ka babu wuta ce in yi kuka a madadin su idan suna da damuwa idan na yi kukan ban ce da ja musulmi ba su ciki ba wannan kalma yana daya daga cikin kalmomi da wanda ya ba su kuɗi su je su yi press conference ya ba su sa domin a juya maganar na alheri a mai su maganar mugunta. Duk da bayanan kokarin kawo karshen sace-sacen mutane da gwamnatoci ke yawan yi a arewacin Najeriya yi, har yanzu ana ci gaba da samun rahotanni na ɗauki ɗaiɗai nan da can a sassan wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Masallaci kaje coci ya fito duka kun tsaya, ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Bautar